wannan lokaci da muke ci gaba da karfin wannan tafsir yau asabar ko asabar sha takwas ga wata ramadana shekara ta dubu daya da ɗari da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan takwas shekara ta dubu da 26 a kalandar turawa kamar yadda ɗanwan suka sani a jiya mun kwana kan aya ta 99 ko za mu tashi kan aya ta 100 wa rafa a bawai da alal arshi wa karru lahu sujjada ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فولي على العرش وقروا له سجدا فقال يا أبت هذا تحويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي

إن ربي لطيف يشاء إنه هو العليم الحكيم آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تحويل الأحاديث الحميد warafa abawai al'arshi ba wace ɗaukaka mahaifansa guda biyu a bisa gadon mulki wa harru lahu sujjada sai suka faɗi suna masu sujuda gare shi ko saboda shi faƙalar sai ya ya abaci ya baba wato ya baba na a ta ya ya wani shi ne fassara mafalki na min kablu wato wanda dai tun ranin haka kad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji na ya sanya shi a matsayin gaskiya wa kad ahsana nabi hakika ubangiji ta'ala ya kyautata gare ni ya kyautata mani idan akharjani min as-sijni a yayin da fitar da ni daga kurkuku sannan waje a jikin minal badawi ya zo da ku daga ƙauye ko karkara min ba da annan daga shekaru bai biyo bai na ikoti bayan shi ɗin ya fisga ta saka matsala ke nan tsakani da da yan wada inda rabbi lalle ubangiji na da zaifun mai rauta sawa ne liman ya sha'u ga wanda ya so innahu huwal alimul hakim wato lalle shi Allah ta baraka wa ta'ala masani ne mai hikima rabbi ya ubangiji na قد أتيتني من الملك حقيقة كباني ملكي وعلمتني من تاويل الأحاديث ثم كاتلتني فسر مضيكي فاطر السماوات والأرض يا أبني كيني ويا مني مكا وتونك أجعل تسمي لك أنت ولي فضل وجب سل غيلا في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة توفني مسلما يوم من يسرع يوضع إلى مسلمي وألحقني بالصالحين sannan fahimtar kan dani da salihan bayi kake zami ka min ambayi da zai Allah ta'ala ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yana daga cikin labaran gaibi wa'anda kai annabi ba ka san su ba mutane ka ba mu san su ba labarai ne na bibi nufi ka da muke yin wahayinsa zuwa gare ka wanda da wannan wahayi ka san duk wannan har ka sanar da mutane ka kenan وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وإن كان يوم أن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام وكفن شيء a wurin su ko tare da su ba in ajma'u amrahum ya da suka hadu kan lamarin su na abin da za su ma annabi yusuf wa hum yamkurun wa talhaji ta kulla wannan dabarar ta bakirci lokacin kai ba ka wuda amma muka yi wahayin wannan duk labarin gare ka a matsayin sa na gaiki kuma aka saurin nasi wala harasta bi mu'mini shi yau ne sun mutane ba su kasance mummune ba ko da ka yi kwaɗayen su imani da ko ko da ka yi kwaɗayen su zama mummune saboda ka sai dai ka haƙura yawancin mutane ba za su imani ba duk da aka yi wa ba ka samu nasu walau harasta bi mummune to wanda shi ne <clears throat> jiya bayan mun kammala bayanin da ya shafi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga taujihi da fassara da aka samu daga Imam Siddi rahimahullah cewa lokacin da iyayensa za su shiga ah, garin Misra ko kasar Misra to ya shirya tawagarsa ya fito waje wajen Misra din domin ya tafi su a matsayinsa na babban mutum saboda haka da ya zo wurin da tawagarsa sai ya sa aka kafa masa haima haima da da wurin zama da waye duka cikin haima to shi ne yana wurin sai su suka kara su za ka yi tarbe su a wurin to shi ne a cikin haimar suka shiga wurin ta shi ne falon ba da hannu a yi ma'awa ilaihi abawaihi ya da suka shiga wurin annabi su a wannan inda khaimar take wanda ba cikin misra sun je ba sai tattaro iyayensa guda biyu zuwa gare shi ya zaurar da su kusa da kusa gare shi don karramawa sai zama sun yi magana daga cikin abin da ya gaya musu a nan wurin kafin su kai ga shiga gani yake da su uzu kullu misra insha Allah amini ku shiga misra kuna halittattu yin Allah ya so saboda kamar wani tsoro a kan ku yanzu idan can da kuna jin tsoron sarakunan nisra to ku shiga gari yanzu babu wani tsoro ta tsaye da ku ku shiga kuna cikin amincin Allah idan kuma can da kun kasance kafin ku shiga misira sai an ba ku bizu sai muku biza ko wani ne yanzu ku shiga kawai kuna su duk babu wannan to yanzu sai suka bar wurin kenan suka shiga misira da suka shiga misira sai suka je can fadan ko majalisar da shi a ɗari su da alaihi salatu wasu lafi yake to a wannan gaban ne da suka shiga a nan fadan ko majalisar da annabi yusuf alaihi salatu wasu lafi yake to ne da Allah yake ba da labarin cewa wa rafa abawai da alal arshi sai daukar ka mahaifin nasa sa a kan sarirul bul al'arshi suka ce shi ne sarirul mulk gadansa da sarauta ko je da mulki inda yake zama sai daga mahaifansa ya tura su a wurin saboda karramawa da mutuntawa wuri ne wanda shi kadai ke zama wurin amma saboda girman yayansa da mutunta sun sai kai su wurin ya zaunar da su shine warafa a rohi alal arshi to bayan wannan ne sai ce wa kharru lahu sujjada sai suka faɗi shine wa kharru lahu sujjada wato suna sujuda gare shi ko lahu sujjada suna sujuda saboda shi kun gane ko to wannan shi ne a nan wurin muka ce wa kharru lahu sujjada ana magana ne akan abawai iyayensa guda biyu amma da aka zama da labari eh, yadda suka faɗi suka sujada sai zamiri ya canja daga zamiri na mutane guda biyu koma zamiri na jama'a don kamata ya zama wa rafa abawai da al'arshi wa kharra lahu sajidaini wa kharra lahu sajidaini sai suka faɗi su biyan suna masu juna gare shi to amma ba ce haka ba da cewa kharra lahu sajidai ne mata yake wakar ru da tsiga sai jami wanda wannan malamai suka ce ishara ce ga cewa ba mahaifan kawai suka masu sujuda ba amma yanzu da mahaifan da sun yan wani ta guda goma sha ɗaya din nan ina fatan gani da mahaifan guda biyu to su ne wa kharru lahu sujjada kun gane ko sannan kamar da muka shara cewa da ya ta tabbata daga alhassan al-basri kan mahalla cewa su yau nan aboyi din su ne mai fansa guda biyu na hakika saboda ba samun dalilin da gwada tabbaci cewa biyar ta shi ta rasu kamar da wasu suke dawa ba ko suke fahimta ba ina fata gani da haka idan ƙur'ani ya ce abawai to ana daukar su a matsayin wayansa guda biyu na zahiri allahumma sai ya samu wata riwaya cewa ta tabbatar da cewa tabbas mahaifiyarsa ba ta nan to abokin sai zama ke da yana bukatar a rasa tawili to da ku babu wannan kaga bukatar tawili ba ta taso ba to wannan shine wallahu ta'ala ala to fada Allah tabaraka wa ta'ala wa khadu lahu sujada muka ce malamai suna duba wannan nassi wadda makafa'i na ayan nan suna duba shi a matsayin eh, makafa'i wanda yake fitar da ishgaliya akwai akwai mushkila cikin ta ta mutan kallon ya za a fassara shi kuma sannan da yake kunshe da shi da ma'ana wani shi yasa malamai suka ta kai kawo wanda ce kaza wanda ce kaza tattaunawa ta ta kasance tsakanin malamai sai sauna mai bakin gaske kulatar abin da ya haifar da wannan iskaliya ko mushkilar da nasu ne ke kunshi a ciki shi ne ita kalli wa kharru lahu sujjada daga cikin abin da za ka tambayi kanka shi ne yaya aka yi a nan wurin suka yana ga wajen da ba Allah ba ya aka suka fita daga wajen da ba Allah ba saboda kowa ya kai matsayin sujada ko sujuda ba a su sujada ba da sai Allah saboda ibada ce ya ana karanta abin da shafi eh, ire-iren bauta sujuda tana daga cikin shahararrun abubuwan da ake kawowa cewa yin sujuda bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ba'a kowa su da tsewa sai Allah to yaya aka nan suka yi ba wani wanda ba Allah ba su ba wasu suka masu da sannan aka yi ma su da nan ta zo ta kasance shi annabi ya kuma zama yana daga cikin waɗanda suka su da kuma alhali shi annabi Allah ne kun gani idan wani a matsayin ɗaya daga cikin gama garin mutane wani dalili ya sayi ma wani abu da wanda ba Allah ba babu shakka ya tafka kuskure ya tafka kuskure amma ba ka ganin girman abin sama da a ce da kai ga wani annabi ne a ce maka ya yi sujada ga wani abu wanda ba Allah ba ko ba gaji ba wani mutum gaba ganin mutane muka ce in ya sujada ga wani wanda ba Allah ba laifi ne abin mamaki amma zai ce girman laifi da girman abin mamaki a ce da kai ga annabin Allah ya yi ma wani abu wanda ba Allah ba su jira. to ya aka wani ya faru wasu malaman suna cewa da bikin tauji hatin da za mu gani kenan da fassara da suka ma wakaru lahu sujada suna cewa ita wannan sujuda da aka yi wa annabi Yusuf alaihi salatu wa salam sujuda ce ta gaisuwa da girmamawa ba wai sujuda ce ta hakika irin wanda ka sani ba a sujuda ce ta gaisuwa da girmamawa haka wasu malaman suka ce to abin tambaya nan shine idan sujuda ce ta gaisuwa da girmamawa yaya aka yi annabi ya yaquba alaihi salatu wa Salam a matsayin shi na uba ya zai irin wannan suya ta girmama ga a yi mun ce shi kan shi ma annabi Allah ne ko ba gane ba shi sun kan ko shi ba annabi Allah ne ba to yanzu ka'idar ta shari'a da duk abin da ka sani a hankalce ma ai uba shi ne eh, dai shi ne kamata ya girmamawa shi kamata ya girmama baban shi da shi ne kamata ya girmama baban shi yanzu kai ko ka zama gwamna ko wani abu za ka bari cikin jama'a baban ka zai duka ka gaishe ka a don don suna duka ka suna gaishe ka sai baban ka zai duka ka gaishe ka an ba mutunci ne ko mutunci ne kai kamata kana bisa kujerar mulki ta gwamna baban ka ta so ka tashi a jika mai zai sa girmawa A ba baban kai so zuku sai shi kama kamar da ake zuku sa gari mutane ko yawwa to shi ne suke cewa to ku malaman da kuka ce gaisuwar ta girmamawa ce yaya aka shi annabi yusuf ya bari a da shi ya girmama uban shi ne wannan girmamawan sai bari uban ne yake girmama shi to wayannan da wasu su gaskiya suna da cikin jerin abubuwan da muka ce suka yi tsarin jadal da nikash tsakanin malamai cewa yanzu wannan kan mai shi ke nufi maganganu ne kamar da yake cewa masu yawa dole kana littafan tafsiri zai ga irin kai da kawon da malamai suka yi a wannan matsala wanda kuma ya haifar da cewa kusan dukkan wani taujihi ko fassara da aka kawo wajen yin bayani game da ma'anar wa karro lahu sujjada kusan duk wani wata magana da wasu malamai suka kawo wajen fassara wannan wa karro lahu jada, akwai wasu malamai da suka soki wannan fassara suka shi da kai ba kun gane bin kai wato biyu ana malamai suna da ra'ayuka daban-daban wajen fassara wa karro lahu jada. da yamma nasin taujihi gwargwaron yadda suka fahimta don dace da zai shari'a amma yau yau duk wanda suka wannan fassara sai ka je su malam wani yi fassara kaza amma wani wani ya ce ba ma haka take ba saboda dalili kaza shi kuma kun gane to la'alla maganin suna da yawa amma la'alla zan takaita wannan a cikin lokacin guda hudu nukat guda hudu wadda za su zasu yi muna kulatar abinda malamai suka ce game da malamai wa hannu lahu sujjada akwai fasara ta farko ce aka rutu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu Abdullahi bin Abbas an rubuta daga gare cewa inna sujuda kana lillahi shukran ala tamamin ni'ma walakinna walakin kana zalika min ajli yusufa wa sababihi cewa ita wannan sujada zaka ce wa khadu lahu sujada sujudar kana lillahi Allah aka yi ta shukuran Allah kamar min ni'ima saboda yi ma Allah godiya akan cikan ni'ima saboda ka ba annabi su aka masu jarabi kenan inda sujuda kana lillahi shukran ala tamamin ni'ima sai ce walakin kana zalika min ajali yusufa wa sababi amma abinda ajali yusuf dan shi ne annabi yusuf saboda shi ya waye gari a matsayin sa da ga shi uban dan uwa ga yan uwan a matsayi mai girma da falala da nemar da suka gani gari shi wannan tasa sai suka faɗi suka yi ma'ala sujada saboda godiya amma ita sujada ta kasance ne sanadiyar shi yusufun abin da ya waye gari a kansa ban ta kun gado da falsafa ba eh yawwa shi yasa malaman da suka ɗauki wannan fasar fabulani da abbasin sai suka ce fallamu fi qawlihi wa kharru lahu sujjada lahu kun gani wasu sun ce wai lahu din damiri ne da yake komawa ga Allah wanda daga cikin malaman da suka yi rajin wannan ra'ayi na Abdullahi bin Abbas sai suka ce wannan bai jiddan lahu suka ce zamirin tabbas yana koma wani ga shi shi Yusuf alaihi salatu wasalam amma lahu ba wai ga Allah ba kun gani to amma malaman da suka zo suna sharhin ko karfafa magana Abdullahi bin Abbas da suka ce fallamu fi qawlihi wa kharru la la lahu wannan lamun suka ce lamun ta'lil lamin ne na ta'lil saboda kallahu gare shi shi annabi yusufu amma ba gare shi ake nufi zainab ba amma lahu bi ma'ana min ajalihi kun gane lamu ta'ali wa kharru lahu sujjada ay wa kharru min ajlihi sujjada kun gane ko da haka suka ce ma'ana wa kharru lahu sujjada ay kharru min ajli yusufa sujjadan lillahi ta'ala wato sun faɗi ne suna sujuda dan Allah Allah ta masjida amma sun yi ta ne min ajali Yusuf ne lahudar saboda Yusuf saboda matsayin da ya samu da yadda ya waye gari cikin wannan nema. to sai ka kalli wannan sai ka taujihin yana da ma'ana kwarai da gaske yana da ma'ana gaskiya kuma wanda suka karbi wannan magana suka ce wala yu'ariduhu qawluhu tabaaraka wa ta'ala فيما سبق من القصة cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li li sajidin suka ce wannan ma ba ba wani ta'arudi ce wannan magana shan ma li sajidin din wato sajidin lillahi li min ajli kenan suna sujjara ne ga Allah li saboda ni amma sai dalili na suka yi sujjara amma sujjara ba haka wa kai ma na'am Allah ya kamar sujjara da haka kenan da wannan taujihi da annabi yaquba da ƴan uwansa ba su sujada wa annabi yusuf ba su sujada gaba Allah suka masjada Allah suka masjada ba su yi ma annabi yusuf sujada ba lalla zaka ce sun sujada ga wani wanda ba Allah ba amma hakika sun sujada ne a sanadiyar ni'imar da Allah ya ma annabi yusuf alaihi salatu wassalam sujudu shukr take da kuma kun gani yawa yusuf shine sanadin yusuf da shine lahu amma sujada Allah aka yi ta wallahu a'lam ila kun gani wannan wannan ce na da taujihin yana da kyau kwarai da gaske kowa ba komai ne da ka rubuta daga hamdu umma abdullahi bin abbas bin radiyallahu ta'ala anhu akwai na biyu shi ne riwaya da aka samu daga al-Imam Qatada da al-Imam Sauri da al-Imam Dhahhak da kuma al-Imam Ibn Zayd duka wannan guda wurin sun tattaru su kuci inna sujuda سجود تحية كانوا يحيون بها كبارهم ونسخت في هذه الشريعة سكتي ولا سجودا دعك رويت وقروا له سجدا سجدا كي تجيسوا kun kasance suna gaida manyansu da irin wannan sujada in an ga mutum wanda yake babban sai a a bashi sujuda saboda kan karramawa da mutunta haka suka ce suna iya wancan lokaci kuma malamai da suka kara sharhi akan wannan bayan so idan manyan manyan tabi'ai sai suka ce wannan haka yake a shari'ar da ta gabata wani ta kafi hadin shari'a wannan sujada da ake manyan manyan mutane sai aka shafe ta a cikin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai cikin shari'a ne da halatta ba kowa da ba sai Allah amma can da ana gai da manyan mutane ta hanyar yi musu yi wannan sujada a matsayin gai sashi ba wai ibada ba kun gane wannan ko sun karfafa wannan magana ta su da cewa akwai abin da ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Ma'az bin Jabal radiyallahu anhu Ma'az bin Jabal ya je Sham sham jama'a kar kuma ce shine wannan yanki inda su annabi yakubu suke falastin da sham da waye su labanan inda su su sira su shine sham da da jordan su shine sham to mu'adh bin jabal ya je sham yana dawowa daga sham da ya zo wurin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya faɗi ya ma annabi sujada ma'azu bin jabal to shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi ma haza ya mu'az ma haza ya mu'az yace a ah, me wannan ya zaka mai sujada fa qala mu'az sai mu'az yace inni ra'aytu ahla ash-sham yasjuduna li asaqifatihim yace naga mutanen sham da nake can suna sujada irin wannan ta girmamawa ga shugabanninsu wa anta haqqu an yusjada laka ya rasulullah mu'azu ya ce saboda ka kai kafi cancanta maka jira idan mutanen sham suna ma manyan su jira saboda girmamawa to mu mun kafi cancanta mu maka jira kai kafi dacewa a maka jira irin wanda ta girmamawa ya kai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ilimi da ta samu daga sham shi yasa ne zo da aiwatar da shi nan wurin ka فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي شيء لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لعاد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عدم حقه عليها yace haba ma'azu ai da na kasance ni ina watan wani yamma wani jira ba Allah ba da haka zai yi lamartu mar'a yace da na mace matar aure kenan mace kenan an tasjuda li zawjiha sai su gana wa mijinta min izzati haqqihi alaiha saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta amma ba wani ya da ba a mafuwar da Allah ya wani hadisi imamu tirmidhi zai rawaito shi da sauran malaman sunna su ah, sun suka ce wannan riwaya tana tabbatar da ke da mutanen shaf sun kasance suna yin wannan sirra gaskiya ga manyan kuma gane da suka wajen hadisin da wanda magana ta rula lahu jira ba wato idan rula lahu jira an fassara shi a matsayin cewa gaisuwa ce ta mutanen shaf a wancan lokaci wacce suke yin ta ga manyan su ba wai ibada ce ba to sai zama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'azu da jabal ya je can ya ga irin wannan sujada kuma zai ma annabi idan sai ba bashi labari haka ake yi a can to kaga wanda ya tabbatar da wahadu lahu sujada kenan irin wannan ne illa kenan kamar da suka wani an shafi abin a cikin wannan shari'a shi yasa da mu'azu ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sujada yace haka ga dai a sham sai annabi ce a wannan shari'a ba a yi haka nan domin da ya kasance zai umarci wani ya yi ma wani sujada da mata aure shi zai wuta ya ma miji sujada saboda girman hakkinsa a kanta akwai kotar riwaya da aka samu daga Salman al-Farisi asalin riwaya malamai suka ce riwaya ce ifiya. Mu gane ko riwaya ce ifiya domin hadisin mursal ne amma suka ce ma'anar shi tana tana tattali da irin ma'anar da ke cikin hadisin mu'az Salman al ya aka ce lokacin bai daɗe da musulunta ba bai daɗe da musulunta ba ya fito a ɗaya daga cikin hanyoyin garin madina sai ga mazu allah sallallahu alaihi wasallam ya hannu da shi yana gani annabi kawai sai faɗi masa sujada yana gani shi sai faɗi masa sujuda saboda ai shi bai daɗe da ni da musulunta ba to sai mazu allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi la tasjud ya salman la tasjud li ya salman yace salman kar ka masira ni ba da sira kenan yace wasjud lil hayy alladhi la yamut amma kai sira ne ga Allah rayi wanda ba ya mutuwa wannan ibn abi hatim ar-razi shi yarda wannan hadisi muka hadisi ne mursal da'ifi ne mursal amma malamai suka ce yustashhadu bihi saboda ma'anar shi tana da tana dauke da ma'anar irin hadisi ma'anar da take cikin hadisin Salman hadisin muhammad bin Jabal abin da kamar kare kenan shi ma abin da Salman yana gwada cewa shi ma a sanin samayya ana musulmi ana musulmi ana musulmi tun da muke wannan ya faru ne saboda lokacin shi hadisu ahadi hadisu ne da islam sabon musulunta ne zaka ne ga annabi kawai sai masa jaza kenan shi iya abin da ya saba da shi ko abin da ya sani manya ana musu bishi don haka ga dashi ba annabi sai da annabi ya ce karka mani sai da kai salman wasu da hajji lati da yamma to wannan da shi ne muka ce ko da haka hadisin eh, malamai sun wadi raunin da ke cikin sa to wannan ra'ayin na biyu shi ma muka ce yana da fuska ijtihadi da tafsiri kun ga akwai shi cikin shi sosai gaskiya amma abin da ba ku mamaki wannan ra'ayi an yi tirazin a kan zama su wasu malamai sun mai suwa musu martani da cewa wannan abin da duk ke cikin wa'idan maganganu da fassarar nan da ma riwayoyin nan shi ne na cewa wannan al'ada ce ta gaida manya a wancan lokaci ko shari'a ce ma a hannun wasu annabawa ta gaida manya a wancan lokaci daga bisani aka shafe shi sai suka ce to dukkan abin da ke cikin wayannan abubuwan babu wani nasi da an ka samu tabbatacce da yake gwada gaskiyar cewa wannan gaisuwa ta sujada ta kasance a matsayin gaisuwa ta girmamawa a wurin annabawa Allah suka gabata ko ne daga cikin annabawa Allah suka gabata babu wannan babu nasi da ya gwada haka duk abin da ke cikin nawa nan bayanan da riwayoyin nan suka ce gayar abin da ke ciki yana gwada cewa al'ummomin da suka gabashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amari ya gudana a wurinsu sun kasance suna gaida manyansu ta hanyar yi musu irin wannan su duba abin haka yake kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama amma cewa haka Allah ya tanadi wannan abu a shari'ance hannun annabawan Allah shari'a ce daga baya aka shafe ta suka ce wannan babu dalili a kai babu dalili a kai suka ce akan wannan amma duk riwayoyin da abin da ke cikin suna gwada abin haka yake mutane haka suke yi kafin aiko annabi amma kan wannan abin da mutane suke kan shi kafin aiko annabi suka ce babu wani dalili da ya gwada cewa Allah ne ce a yi haka nan ta hanyar wahayi da ya wani annabi daga cikin annabawansa da wannan sai zama cewa da aka aiko annabi aka shafe wannan wahayin suka ce babu wannan to tun da ko babu wannan tunda babu wannan yanzu ka ce ka ce ni da annabawan Allah sun zo sun yi aiki ne wannan al'ada wanda babu nasi babu hujja kan sa suka ce wani abu da wanda ba ba bebe ba wani shi ne itirazin da wani malamai suka yi kun gane ko to wannan shi ne wallahu ta'ala ala sannan suka ce tare da farzar ta cewa wannan abin ka ce ka ce kafin aiko annabi ya halatta irin wannan gaisuwa ka ce mun kafin aiko a da haka don ya halitta sannan aka shafe ta cikin wannan shari'a sannan abin aka shafe cikin wannan shari'a ka ce ma haka abin yake istirawan ko ka ce sallam na jagalan haka abin yake suka ce to tambaya na shi ne ita wannan matsala matsala ce ta shafi aqida yin sujada ga Allah ko ga wani wanda ba Allah ba matsala ce ta tauhidi matsala ce aqdiyya to tambaya ita ce shin wai nasfu an-nasfu fi shari'a yana shiga cikin aqida ne hmm kun gane abin suke tambaya malaman ulumul qur'ani da bangarorin malaman usul suka yi tanawulin matsala an-nasfu fi shari'a sun yarda cewa akwai nasfu cikin aqida ne kun gane abinda kawai nafsu kan ai abinda suka ce ba annafsu la ya dukulu fil akhbar wala ya dukulu fil aqida ko fil umur al aqidiyya annafsu ba ya shiga cikin al akhbar labarai cewa kaza ya faru ko bai faru ba ba a nasu ci don ai nasu ya zama an kaya ke amma nasu yana shiga cikin cewa kaza halal ne ku yi ko ku bai sannan nasu suka ce baya shiga cikin matsalar da ta shafi haƙƙin Allah haƙƙin Allah bauta a ce yanzu kaza da bauta ne ga Allah yanzu kuma wato ya zama halal wato kamar da ne abu kaza shirka ne ga Allah da na misali abu kaza shirka ne da Allah amma yanzu kuma ya zama shirka ne ga Allah ko abu kaza da ba shirka ne ga Allah ba amma daga baya zama shirka ga Allah suka ce babu wannan babu wannan to idan babu wannan kai ya zaka zo ka ce da yi wannan abu da shafi aqida irin wannan wanda ya shafi yi ma Allah sujada dauka eh, ko sawara dauka wannan a yi shi ga wani wanda ba Allah ba ka ce da ni wato da ya halatta yanzu wa da shafi shi ya zama da halatta ba to kamar kana so ka ce da ni kenan nasu yana shiga cikin umurul aqidiyya to suka ce wannan marfu ne wallahu a'lam wanda shine itirazul lisumai ra'ayi na uku ko tafsiri jari ne tafsiri na uku game da wahar lahu sun jana malaman da suka tafi akan wannan sun tabbatar da cewa eh, ita wannan sujuda wata sujuda ce da ke da kasan sujuda sujuda ce wadda kasan sujuda amma Allah tabaraka wa ta'ala ne ya umarci shi annabi ko, a matsayinsa da annabi Allah cewa yi wannan sujuda da umarnin Allah kamar yadda Allah ne umarci mala'iku suka yi wa annabi Adam wa suka masa jira. Allah ne ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam saboda ka fasajadu da umarnin Allah sai suka ce to irin wannan umarnin shine aka samu wannan shi Yaqubu Allah ne masa wahayi a matsayin na annabi Allah ya ce shi ma annabi Yusuf dan sani sujjada saboda ka shi yasa suka sujjada suka ce to ubangiji ta'ala idan ya ce a yi abu ba a tambaya ce saboda ni ba a tambaya saboda ka karka tambaye ka ce saboda ni Allah ya ce mala'iku sai ma annabi jira annabi Adam su jira Allah ne ce shi ne ansa shi ne kawai ansa to sai suka ce nan ma Allah ne ya ce annabi ya kuma da wanda ya dafa sai ma annabi su jira kenan sun su jira ne da umarnin Allah saboda karka ne ni kenan da wannan ma'ana dan me suka jira Inda ya Allah ne ce su sujada kaga shi ne matsala ta ne ta ne wannan wannan tafsiri ko wannan makumi ko tauki shi ma akwai itirazi akan shi akwai itirazi akan shi a bangaren wasu malamai suka ce to yanzu kai idan kace da ni Allah ne ya ce ah, a to annabi ya kowace wannan sujada kamar yadda ya ce wa mala'iku su yi sujada wa annabi Adam in kace wannan haka abin shi ke sai suka ce to ai abin da ke faruwa shi annabi adam da Allah tabaraka wa ta'ala yake mala'iku su yi masa to mun ga nasi na qur'ani ba baro umurni ne da Allah rubu baro yake kullal lil mala'ikati isjudu li adama sajid suka ce amma wannan matsala babu nasu da ya gwada haka kai ya aka kasan Allah ya ce annabi annabi Allah ne ba annabi ya kuma nan wani wa ga ma ina wa ta wuce hanyar kasan wannan ina riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da wannan labari tun da kai baka zama Yakubu ba a wai da suke wannan fasara abin su zama da annabi Yakubu ba to idan Allah ne ya ba da umurnin nan to kamata ya samu riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu nafsi cikin Qur'ani in ba samu Allah ya ce isjudu li yusufa kamar da ce wa malaiku isjudu li adama ba in ba samu wannan ba to kamata ya samu riwaya daga annabi ce haka ne yake to suka ce in babu ku wannan riwaya to kai ka zo ka tabbatar da wannan magana yana bukatar dalili gaskiya yana bukatar dalili kun gane ko saboda haka wannan suka ce in ko babu dalili mujarradin da awaka ce ayi ma annabi ya kuma wahayi a dai lokacin da baka da hujja kan wannan bai kamata ka kawo mutane hujja da da wannan hasashi ba wannan shine rajin da wasu malamai suka yi wannan fassara na hudu na karshe wasu malaman tafsiri suka ce ma'anan wa kharu lahu sujada suka ce a ayyukan da ke faruwa wa kharu lahu sujada sun faɗi sun su sujuda gari shi wannan su sujuda ce ba wai sujada ta hakika ba amma su sujudin sujudin hila'in ce sujudin hila'in sujudin hila'in wato kamar ɗan dukawa ne ko sukai kun gani in hila ha dan sunkuyawa ne kawai yawwa shine kawai suka yi masa amma ba wai su sujada ne suka yi ba suka ce wannan kamar abinda in hina ne ake nufi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala wa shi bani Isra'ila da cewa wa dakhulul baba sujada wa dakhulul baba sujada wa qulu la naghfir lakum yawwa yanzu da Allah ce da su wa dakhulul baba sujada ku shiga kofa kuna masu sujuda sujada ba ana mai kuna ba su sujuda da ma'anar su aza goshin su kasa in su aza goshin su kan sai za su da kofa mana a ah. suka ce sujada abin da ake ni wadda kulul baba sun ce don ai wadda kulul baba munhani'i ru'usikum ko munhani'i na ru'usakum wato ku shiga kofar kuna masu sun koyar da ni yanzu na in sun kai ana kiran shi ne ana kiran shi sujuda jama'a subhanallah inni na ana kiran abin da kike ce da na ana kiran shi ne ba wasu su jira shi ta hakika ba amma wa kharru lahu kenan na to wannan fasara ita ma kare tana ba tana ba na ko ko wata da mana tana ba ta amma ita ma ai rajinta ita ma ba ta ba ta shara ba ta keta litirafi ba wurin ai <laughs> rajinta wanda suka rajin su yi itirazi akan wannan suka ce ku yanzu ku ce da mu wa kanu lahu sujada yana nufin in hila'i ne a daidai lokacin da nassin qur'ani karo karo yana cewa wa kharru a suka ce menene al-khurur me wa kharru a wa kharru sai suka faɗi bana al-khurur jama'a shine as-suqut wa al-ard kharra sajida ya miki nan ya ya yi haka ko ya haɗi kasa kharra sajida malam kun gane ku kharra jama'a shine ya faɗi ya shi shine kharra sajida saboda ka shi ne shine faduwa to kace to idan nasu zai ga mana wa kharru lahu hujjada ga kalmar kharru ta fito faru ulus cikin nasu qur'ani yanzu zaka zo kace da ni ba faduwa bane amma su koyi da kai ne da wace hujja da wace hujja wa kharru lahu hujjada idan ba faduwa ba amma in hilali ne ku gani saboda da wannan suka ce wannan fassara ita ma tana buƙatar mulahaza ko ta to haka dai gaskiya za a ga wannan maganganu kamar yin shara wala Allah tafsiri da muka ishara da shi na farko shi yake da kamar ka shahi wata ya yi fuska lafiyar da shi dukkanin suka sai suna rukoki za ka sha ishtihadi ne malamai suka yi kuma da hujjoji da da duba dalilai na shari'a don samun mawakarru da musu da mafita duka suna da wato wajen hakwari da gaske amma muka ce wala'alla tafira abu yahdi amma sai kila kamar zai ke ke tare da rabi kila wallahu alam ya wai kace sujada ga Allah aka yi ta amma an yi ta ne sanadiyyar neman da Allah ya mani bisu wallahu ta'ala alam kun gaji ko to wannan shine wa kadu lahu jada. to dai da lamarin nan ya kasance jama'a in ya zama cewa kadu lahu sujadan duk yadda lamarin da ya kasance kowace fassara ka yi ma wannan dai malamai suka ce a ciki kana iya fahimtar cewa a ciki za ka iya fahimtar cewa babu shakka sun fahimci Allah ta baraka wata Allah ya karɓa ma annabi su ya bayyana gari su Allah ya mutu ta annabi su Allah ya girmama shi sannan kada su wasu fassarori su suke gwada cewa sun yi su yadda ne ga annabi Adam to za ka wani cike dan sun yi ne saboda girmamawa ko ba gani ba sun yi ne saboda karramawa da mutuntawa da girman da Allah ta'ala ba shi to shi yasa malamai suka ce to duk yadda dai wannan lamarin yake yi irin dai wannan gaisuwa da wanda ta yi kama da ita ko su duda ce ta faduwa ƙasa ko in hida'i ne sun koyar da kai kenan ko ma ne to wannan a cikin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shi gaskiya yanzu wanda matsala ta kare babu ta cikin shari'ar annabi jama'a bi ma'ana babu wani wanda zaka masjada da ma'anar ka ce kana karrama shi kuma na girma shi la su jira ka kai goshin ka kasa la su jira ka yi inhilali ko ka duka ko ka yi wani kun gane ko al-imam al-qurtubi rahimahullah a tafsirin sa qurtubi kamar da ka sai dan malikiya ne ko ba maliki mutum da andalus a tafsirinsa ya yi magana sosai akan wannan ya ce duk abin da mutane suke yi na irin wannan gaisuwar da abin da su yi kama da ita wanda suke wajen tasarrufi da su bangarorin cikin su wajen gaida mutane da niyyar girmamawa ko da niyya al'ada ce duk bai halatta ba duk bai halatta ba bari karanta wani abu kaɗan daga shi abin da ya faɗa a tafsirin sa sai yake cewa da farko ce hadalin hina wata kafi alladhi nusikha anna ce wannan sun kuyar da kai wurin gaisuwa shine wa hadalin hina wannan sun kuyar da kai da mutane suke yi wurin gaida mutane wasu in suka gaida babban mutum malam ko alhaji ko sarki hada su ne kama wani kuma bai haɗuwa kasa amma sai ga ya sun kuyar da ni ce wa hadalin hina sannan wata kafi takaffi jama'a shine ka gane mutum kai haka ya ga hannu nan ila sai haka ko saboda shi Allah sabbe ne Allah sabbe ne to a takaffi da ala kulli halin shine kai amfani da hannun ka wajen daga kai da mutum yace alladhi nusakha anna wanda mu yanzu an shafe shi gare mu an shafe shi gare mu cikin wannan shari'a kar sara adatan bidiyar misriya yace wanda ya zama al'ada a kasar misra misra har suna yin shi yace kuma wa inda al'ajimi kuma wannan al'ada ce ta mutanen da ba larabawa ba idan suka ce al'ajimi suna da dukkan mutanen da ba larabawa ba kana samun suna da yin wannan dabi'a in za a gaida mutum a duka ko a daga hannu ko kaza ce kuma kaza qiyamu ba'dihim ila ba ba'dih yace kuma haka nan abinda mutane ke yi wurin gaisuwa mutum ya miƙe wasu su tashi sai saboda waje kuna zaune a wuri wani babban mutum shigo kowa ya tafi shi duk wanda al'adar sai ta jamawa da kuma mutane misra shi su suke yin wannan shi duka ma wanda ya shafi shi a wannan shari'a bayan shi ya ce hata a hadahun idan lam yi lahu shi har za ka samu wanda daga cikin mutane idan ba a miƙe wurin gaishe shi ba in ya shigo baka tashi wurin ka gaishe shi ba kila mutane sun miƙe kai baka tashi ba ko kuma mutane gaba ɗaya suka ki ba gashi babban mutum ya shigo to irin wannan mutum waje da fi nafsi ka annahu la yu'bah la zai ji anan kamar ba bashi kima da ta dace da shi daraja da ya dace da ita ba bashi ta ba ya zai shigo wa kuna tsaye baka tashi ba saboda abin ya gina cikin zuciyar mutane a cikin a matsayin al'ada zai ji anan ka annahu la yu'bah bihi wa annahu la qadara lahu zai ji ba ba shi kula ta dace da shi ba kuma wa annahu la qadara la kuma bashi da wani girma ke da bashi da wata kima sai ce wa kadhalika idan taqu in hana ba'dhum li ba'd shi kuma haka mutane suke yi idan mutane suka haɗu da sashe sai ga mutum sun koyar da kai da mutum gaisuwa yake yi a da surukin ka sai ka su koyar da kanka kaɗa kana murza wanka <laughs> ko ba ba. da sunan gaishe shi kake in baka in baka faɗi kasa ba kenan akalla sai ka sun koyar da kanka kana murza hannuwanka ce to duka wannan adatun mustamirra ada ce kawai da ta ci gaba ana kai ta wa wirasatun mustaqirra ce kuma wani abu ne da aka gaje shi ya zama tabbaci cikin mutane ba kawai za a yi bar shi ba kun gane ko Ya ce wala siyama inda lil liqa'i bil umara'i war ru'asa yace musamman lokacin da aka haɗu da sarakuna da manyan mutane mutane sai nake wannan al'ada kuma sun doke shi a matsayin da aka ga abin da aka gada wanda sun doke akan shi sun ji da shi ba sai za yi ba yace nakabu nakabu an sunan sun makale ma wa'annan sunoni na jahiliya wa a'radu an sunan sun bijire wa sunoni a kun gani wannan saboda mutanen da suka gino akan wannan al'ada sun makale ma sunnoni na al'ada sun bi ma sunnoni na annabi ko gane ko yanzu zai ya ƙara tabbatar da wannan abu da yake wadi ba daidai ne ba cikin gaisuwa sai ce wa rawa ana sunni malikin an tsamalki a rojo kala yake قلنا يا رسول الله يتي موسى بمونتي ممنظر الله يا منظر الله أين حل بعضنا إلى بعض شن ساشا مو ديرين يتسنكو يكي وساشا إذبك عن يسوف ذاك بشد أين حل بعضنا إلى بعض أين حل بعضنا إلى بعض إذا التقينا ساشا مخوضي يتسنكو مكان ساشا أو لنجي طيب مكادو قال لا ana zai fita da ce a'a ba a haka kala sai ce la ba a haka nan ba buƙatar ka su kuwa da kanka in ka da mutum za ku gaisa Kunna, ana zai ce sai muka ce a ya an yi ku ba abuna ba aban ko a fa ya an yi ku ba abuna ba abuna ce sai tashi mu zai rungumi tashi mu yi abin da ke sai da shi mu'anaka in ɗaya da wai cikin mai hannu dan wasu zai rungume shi rungume shi su gaisa a haka kala ala ya ce sai da ce a ba a haka ba a yin haka shi wanda ba da ne amma za mu gani a nan gaba shi ma imamu rukun ya kawo riwaya cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu'anaka wurin gaisuwa ka rungunu zuwa rungume ka wurin gaisuwa ya hana haka ne idan ya zama cewa wuri guda kuke ko gari guda kuke amma idan mutum ya tafiya ya dawo to ya tabbata ana yi wannan mawana kaɗin kun gane ko ana zai ce fa kullu sai muka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afa yusafihu la ba'dan shin sashe mu za su bai wani sashe hannu su yi musafa su gaita kala na'am ce kwari haka addini kawo da mutum sai ka ba shi hannu ku gaita ba wai ka sun koyar da kanka ko ka ka ce ka ka rungume shi ba Allah mu kace sai da ya dawo daga tafiya wani hadisi al-Imam Muslim da shi da Ibn Majah da Imam Ahmad sannan Ibn Abdul Bar al-Andalusi shi ma ya mace shi cikin at-Tamhid shari'in sannan wa mamani da wannan eh, Imam Muslim ya kawo shi ne a matsayin daga cikin hujjoji masu gwada cewa irin wannan al'adodi da suka shafi sun koyar da kai wurin gaisuwa ba su halatta ba ina fatan kun gani kawai dai mutane sun saba da su ne amma ba su halatta ba Allah ke akwai sauran magana shi gaskiya game da wannan al'amari da shafi irin abubuwan da mutane suke da gangan jikinsu ko da wasu bangarori ne jikinsu wajen gaisawa da wasu manya ko gaisawa junansu wanda bai halatta ba a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda bayanin cikin tafsirin mu karanta abin da ya rage a garsin mai zuwa insha Allah da fatan da abin da muka wajibi daga tsawabu Allah ya faɗi da shi ba mu ladarsa wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya taimaka da gafarta mana ya shafe cikin zuwa da yawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh to araba wannan waya ka da bino saboda ka za a raba mutane wanda suka samu sai sunan sai ko ce mutane su a cikin nasuwa in yana isa ba kowa kenan in bai samu wajen samu alhamdulillah wanda ya samu sai ya kura word